Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. ma'aikatar shari'a na nan amurka ta ɗaure wasu mutane tara 'yan ƙasar iran a jiya juma'a bayan gano cewa sun kwashe tsawon shekaru hudu suna satar bayanan fasaha da bincike a wasu jami'o'in amurka da ma wasu ƙasashen duniya kuma suna wannan aikin ne a madadin gwamnatin ƙasar ta iran wanda wannan shine irinsa mafi girma da aka taɓa yi su dai waɗannan masu aikin kutsen suna yi wa wani kamfani aiki ne da ke zaune a birnin tehran da ake kira cibiyar mabna kuma ya yi shishigi ga kwamfutoci masu tarin yawa inda suke tattara bayanai ciki ko har da aikewa da sakonnin karya zuwa ga wasu shehunan malamai da niyyar samun bayanai daga gare su a madadin sojojin ko ta kwana ta kasar iran mai gabatar da kara ya bayyana waɗannan kamfanonin a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suke jerin waɗanda aka baiwa aikin tattara bayanan sirri waɗannan masu kutsan kwamfuton dai su dai ko baya ga tattara waɗannan bayanai hawa kuma suna sayar da wasu daga cikin waɗannan bayanan da suka suka naɗa ga jami'oyin ƙasar iran da ma wasu mutane da ke bukata ta wasu shafuka guda biyu wanda ɗaya daga cikinsu yana baiwa damar mai sayan wannan kayan satar amfani da bayanan shehin malamin da aka naɗi ayyukansa ta shiga kundin bayanansa a kwamfuta ƙungiyar 'yan tawaye mafi girma da ke lardin gauta na ƙasar syria ya ce ya cimma matsaya da sojojin rasha domin domin a kwashe waɗanda aka jima rauni kuma kana kuma su bar masu aikin jin kai su kai ga isa wurin da 'yan tawayen suke rike da shi a gabashin gauta kungiyar ta 'yan tawaye filak al-rahman ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya juma'a cewa fararen hulan da suka amince su ci gaba da zama a yankin gabashin na gauta ana ba su tabbacin cewa za a kare su yanzu haka dai ana sa ran 'yan sandan kasar rasha su kasance a wannan wuraren da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar ta filak al-rahman ciki ko har da gefen garin asben zamalka 'yan tarma da joba haka kuma ƙungiyoyin biyu sun amince da musayar hursunoni har su dubu uku da ɗari biyar da ƙungiyar 'yan tawaye ke rike da su har ila yau kafar yaɗa labarai na sojan ƙasar ya na siriya ya bayyana cewa akwai wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin gwamnatin ƙasar ta siriya da masu ɗauke da makaman da ke unguwannin garin na gauta da suka haɗa da asben zamalka haze da joba 'yan tawayen za su kwashe yanasu yanasu su dumfari arewa maso gabashin gundumar idlib kamfanin dillancin labaran na kasar ta siriya sana ya ce sama da mutane dubu hudu ne suka bar gauta a jiya juma'a kana wasu da suka kai dubu shida suka wuce tun kafin ma jiya juma'a shugabannin 'yan tawayen sun ce suna sa ran wannan kwashewar ya dan dauki kwanaki mai tsawo ana yin sa dukkan waɗannan yarjejeniyoyin dai ƙasar rashi ce ta tsara shi tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin ƙasar ta siriya ciki ko hadda musayan hursunoni wannan wanda ya sa wannan ya sa iyalan mayakan suka bar wurin cikin kwanciyar hankali labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mutane daban-daban a najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma addu'ar ganin an dawo da sauran ɗaya daga cikin 'yan matan dabci li sharibu ita dai wannan yariya ya shekaru goma sha biyar tana cikin 'yan matan nan ne sama da ɗari na makarantar mata da ke garin dabci da 'yan kungiyar boko haram ta sace a wani lokaci cikin watan jiya a garin na dabci da ke jihar yoben najeriya a ranar laraban ta gabata ne dai 'yan kungiyar boko haram suka dawo da matan dukansu biyar duka dukansu bayan biyar daga cikinsu da aka ce sun mutu sai kuma ita wannan yariya li. dai ita ce kaɗai mace kirista a cikin waɗannan 'yan matan abinda iyayenta suka ce sun yi imanin dalilin da ya sa kenan aka ƙi sako ta tare da sauran yan uwanta sa'ilin da murya amurka ta yi magana da baban wannan yariyan natan sharibuli ya ce 'yan kungiyar boko haram sun buƙaci diyarsa da ta koma musulma abinda ta ce bata yarda ba ya ce ba na son diyata ta canza zuwa kowane addini face na kirista kusan daukacin mutanen garin na dabci dai musulmai ne waɗanda suka yi ta tururuwa zuwa gidan mahaifin wannan yariyar domin yi masa jaje da kara masa kwarin gwiwa cewa ɗiyarsa za a sako ta ita ma da krista da musulmi da ke garin nadabci sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta ganin an dawo da wannan yariya kamar sauran 'yan uwanta shugaban amurka donald trump jiya juma'a cikin hushi ya sa hannu ya sa hannu ga dokar da ta ba da dama a kashe kuɗi har dala triliyan 1.3 yayin ya ce ya yi haka ne domin ya ɗauki tsawon lokaci tsawon gaske labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro, Assalamu alaikum, mu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. Zan rabi ku tausaya wa matanku 'yan uwana. shi na safari. Domin kauce dukkanin shari. Dan waken nan ya zama alkhairi. Duka ‘yan uwa musamman ma ‘yan uwana. Ku zan yi ne ga matanmu. ‘Yan ce da su iyayenmu. haƙƙin suna a hannunmu. uwana. Don haka sai mu ba su haƙƙin su uwana. Dan shi aure yana da tsari shi. uwana. Ba haka nan ba za ka nemo shi. uwana. Sai ka tabbatar da ka san shi. la haka yayi zancen shiga yan uwana. Rabbi Allah ya faɗa a Ƙur'ani. Yan ku yi aure masu imani. Yan Ko sai dai ba a yi shi ba moni. Yan Sannan dole sai da adalci yan uwana. Allah kafin mai nisa ga Nasir Yakubu Birni Yaro da zai mana ƙarin bayani game da rahotannin da muke tafa da su a yau. Maryam Bugaje da sauran masu sauraro barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu za su yi mana magana a kan ci gaba da nasarorin da ake yi ne wajen aiwatar da rigakafin cutar polio a jihar Jigawan Najeriya da kuma jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar domin ƙoƙarin da ake ta yi na kawar da cutar ta foliyo kwata-kwata daga doron ƙasa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana bayani ne akan rigakafin cutar shawara da aka fara aiwatarwa a jihar Neja. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana akan shayar da yaro nonon uwa zalla. da irin cututtukan da sha da nonon yake kare yaron daga kamuwa. Shi ma rahoton mu na biyar, wanda shi ne zai kasance rahoton mu na ƙarshe a cikin shirin, zai yi mana magana ne akan gudanar da aikin cututtukan da suka shafi ido da ya gudana a jihar Bauchi. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida nasir Yakubu birnin Yaro. Tun ranar ɗaura aurenka. uwana. Za ka ji an faɗa da kunnanka. uwana. Dukka ɗawainiya na matarka. uwana. Daga ran dole ka ɗauka ɗan uwana. Rabbi ku tausaya take ka shaida ka ɗauka. Arama ka faɗa da bakinka. Ko kai kanka ko wakilinka. Malam alkawari fa kai da Allahnka ɗan uwana. Har zuwa yanzu dai ana ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar shan ina na gida-gida a kowace wata a jihar Jigawa a irin ƙoƙarin da ake ta faman yi domin kawar da cutar daga doron ƙasa. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto. Rigakafin cutar shan inna rigakafi ne da ake bi gida-gida domin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. domin ba su kariya daga cutar ta shan inna wadda ba ta da magani idan har ta kama bil'adama. duk da cewar an daɗe ba a ji ɗuriyarta a jihar jigawa ba to har yanzu dai jami'an lafiya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin bin gidaje domin tabbatar da cewar an baiwa yara rigakafin na polio kamar yadda umar bello ya shaida mini duk wata kusan ana yi da yanzu kuma an samu sassauci saboda ingancin allurar da ake bayarwa da kuma yardar mutanen da suka karba ake yi shi yasa wani lokacin akan dage wani watan ma ba a samu an yi ba saboda akwai wani abin da zai shigo a tsakanin watan amma duk kusan duk wata ana yin ta a asibitoci saboda kamar da yake aikin jiha ne kuma mafi yawancin arewacin kasar ana yi to dole ne ma birni muna yi kuma ba ma samun turjiya da matsaloli wajen aiwatar da aikin to ni jan hankalin shine ita allurar rigakafi kamar da aka sani kariya ce daga waɗannan yaran daga kamuwa da cututtuka saboda haka kirana a gare su ne su fahimci abubuwan nan ana yi domin yaransu ne kuma allurar nan kamar yadda na faɗa idan har mutum bai anshi wannan allurar to akwai matsala a cikin gudanarwar harkar allurar tasa ba za a zai samu kariyar da ake bukata ta ya samu kariya daga nau'in cututtukan ba yadda ya kamata ya samu ingancin garkuwar jiki idan kuma an yi wa yaro rigakafi ta haddasa masa ko wani abu ya biyo baya so muna neman su ma iyayen yaran su kawo yaron asibiti akwai nau'in gudunmawar da za a bashi ta irin abin da yake damunsa ba tare da an karɓi kwandala na iyayen yaro ko an sa ubansa ya biya wani abu ba shine abin da muke kira ga iyayen yara. Umar Bello kenan jami'in lafiya a hukumar lafiya matakin farko. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga karamar hukumar birniwa a jihar jigawa a jihar maradin jamhuriyar niger ma an sami nasarar aiwatar da rigakafin na cutar shan inna har kashi 120 da kuma gudanar da rigakafin kamuwa da cutar tsutsa da na vitamin a in ji wakilinmu shu'aibu mani a fadar hukumar kare lafiya matakin farko da rasfe a jihar maradi taron bitar rashawar kayan cutar shan inna da na maganin tsutsa ga yara ya zuwa vitamin a ya gamsar da kashi 120 a cikin 100 na yawan ƙananan yara da suka amfana da waɗannan magunguna na rigakafi malam idris abdu jami'in waye kai da cikakken bayani alhamdulillah sakamako mun samu sakamako na kwarai yadda muke tsammani wato kaga kamar shi wannan magani wanda ake cewa na rigakafin cutar sha'ina wato polio muna tsammanin mu yi ma yaro eh, dubu dari tara da sha shida da yan kai to sai da muka zo muka aikata aiki sai muka ga mun ma yaro miliyan guda da dubu guda da saba'in da yan kai wato cikin kashi ɗari mu mun kwashe wajen kashi ɗari da ishirin takwas sannan kuma wajen sinadari na vitamin a muna tsammanin mu samu yaro dubu dari takwas da sha biyar da yan kai to sai muka ma yaro miliyon guda da dubu hudu kun ga alhamdulillah shi ma cikin kashi dari da muke tsammani to mun samu mun kwashe wajen kashi dari da ishirin da uku sannan wajen sinadari na tsutsa ciki wato albandazol muna tsammanin mu ba yaro dubu bakwai da sha biyar da 'yan kai to sai muka ba yaro dubu tara da sha biyu da 'yan kai nan ma cikin kashi 100 mun samu kwashe wajen kashi 128 a jimilce za a ce kashi nawa aka samu cikin 100 eh a jimilce inda aka yi kesta shi an ce an samu wajen kashi 120 cikin kashi 100 na duka aikin da muka yi bugu da ƙari akwai alamar samun sauyi ga wannan shaushawa sabilin gidajen da ke kawo kangara wannan karo sun ragu albarkacin sa hannun kowa da kowa ga wannan nasara da aka ci malam idris audu ya faice mana komi to wanga gami alhamdulillah gaskiya uwayen da suka kiya kalilan ne tunda mutum bakwai ne kawai duka cikin hadin duka mara ka san ko alhamdulillah da da yawa ake samu amma yanzu ka gani dukan kowa ya gane kowa ya yarda ana ta yi wannan aiki na rigakai da wadawa suka dafa da aka samu wannan nasara wannan kamar ya kullum ne likitoci kun san su ne ke jagoranci abin sannan ga sarakan gargajiya sannan kuma ga kungiyoyi kungiyoyi duka su 'yan gidan radio 'yan jarida wanda ke kama mu wajen wayo kan jama'a ga unicef da oms wannan kungiya ta duniya ta fannin lahiya ka san da cewa kowa da kowa ya kama shi yasa aka samu aka ciwo wannan nasara shaibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar hukumomi a jihar neja sun kaddamar da rigakafin cutar shawara a ƙananan hukumomi biyar in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya ce ƙananan hukumomi biyar ne za a gudanar da rigakafin biyo bayan samun wani matafi da ya ratsa waɗannan ƙananan hukumomi ɗauke da wannan cuta kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Cewa mun fara rigakafin yanzu na yellow fever. Uh, yau um, 19 ga watan uh, march na uh, 2018 kuma za mu ci gaba da yi um, har zuwa um, 28 na uh, march na 2018 um, muna neman goyon baya uh, da haɗin kai daga um, ƙananan hukumomi dinga da zan lissafa na ɗaya su ne agwara sai bargu sai magama da mashegu da makwa uh, nan da na lissafa dinga ga za mu fara rigakafi na yellow fever saboda an samu wanda suka ko sun bi wa wa'innan uh, ƙananan hukumomin ko kuma sun uh, da suka samu uh, tarihin wanda ke da Eh, yellow fever sun bi tauraron wurin ko kuma eh, eh, ƙananan hukuma yana kusa da ƙananan hukuman da wani ya bi wurin suna makwabta shi yasa muna so a ba da rigakafi mu tabbata duka innan an samu ah, ah, um, haɗin kai mun samu kuma tabbata cewa babu wannan um, ciwon shawaran da zai faru a wannan wurin kuma muna so um, wanga rigakafin ya shafi uh, yara wata tara har zuwa manya shekara arba'in da 45 Dr. Yahaya Uzon ya yi karin haske akan yadda wannan cuta ta shawara take. Maka, amma shi wanga ciwon shawara ba ciwon wanda saboda kai kana jin yawa ne za ka kama shi ba. Amma dai idan virus din ya shige ka rashin ci da, sha yana kawo jikinka ba zai iya fada da wa'annan kan jikin um, uh, su kananan uh, virus din ba eh, to amma ba abin da yake muna da maganin da zai warkar da kai ba ne kuma muna neman uh, kan jikinka ya yaɗu ne ka iya Uh, kashe wa'annan virus ɗin da ke cikin jikinka. Amma to ita cutar shawara tana kisa? a da wuya kamar dai ita e, bakon da bakon ne idan baka yi ba a rigakafi ba wahalan zai iya ci gaba da karuwa wanda ke lalle zai kawo matsalan da zai sa wani abu ya kashe ka saboda wulakanta jikinka da shi virus din zai yi Dr. Yahaya Uzo, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Masana harkokin abinci mai gina jiki na daɗa jan hankalin mata masu shayar da jarirai akan iya adadin lokacin da ya kamata a ɗauka ana ba yaro nono ya sha don kare jaririn daga kamuwa da cutar tamowa da kuma sauran cututtuka. Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararre akan lamarin a cikin rahoton da ya aiko mana. Babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano Malam Murtala Muhammad Inuwa ya yi ƙarin haske akan tsawon lokaci da uwa ya kamata ta ɗauka tana ba jariri nono. Idan ta ɗauko shi ta ɗora shi akan nono idan ya fara ja akwai saƙonni da suke tahowa akwai kuma abinci da zai taho daki da daki daki da daki har ya kai kan karshe shine inda muka ce uwa duk sanda ta fara ba ɗanta nono kar ta canza masa nono sai ya saki dan kansa domin in bai saki ɗin ba bai kai kan abin da yake bukata ba me hikima haka hikima ita ce yayin da ta sa shi karzo na farko da yake zuwa ruwa ne dama shi wannan abin da Allah ya halice shi ya halice shi dan ya kashe kishirwar da yaro yake da ita zai ci gaba da jan wannan ruwa har sanda zai zo kaso na biyu shi kuma kaso na biyu ruwa ne shi kuma da maiko a cikinsa bai zo kan abincin ba har yanzu to tabbaci ya ci gaba da ja idan ya ci gaba da ja zai zo kan ainihin su wa'annan sinadarai da muke magana waɗanda su ne suke da haƙƙin bashi suke da haƙƙin gina jikinsa da ƙwaƙwalwarsa da jininsa da kare shi daga dukkan cututtuka su kuma wa'annan sinadarai suna a can ƙarshen sanda duk yake shan nono ba zai fara samun su ba sai ya kai akalla minti ashirin yana shan nono ɗaya ba a canza shi ba idan da zai fara shan nono yanzu minti goma ta canza shi bai same shi ba kuma zai lalace zai rame domin jikinsa bai samu sinadaran da suke gina jikin da yake bukata ba idan da za ta ɗebo ruwa ta bashi ba zai samu wannan sinadari ba domin cikinsa zai cika ba zai iya jan nonon uwarsa har ya kai kan wa'ancan sinadarai da yake bukata ba saboda haka a nan faɗakarwa ta farko da muke bukata ya zama na cewar iyaye mata kafin su fara shayar da 'ya'yansu lalle su san yaya yaya ake shayar da 'ya'yan me dan yake bukata a nonon yaushe yake kaiwa ga abin da yake bukata domin kada ya lalace domin akwai alamu da mu muke gwadawa mu san cewar yaro ya samu nonon uwarsa ingantacce duk lokacin da aka ce an haifi yaro ya fara shan nono in dai nonon uwarsa yake sha babu matsalar rama sai dai karuwa domin daga lokacin da ya kai wata shida lalle ne sai ya ninka nauyin da ta haife shi da shi amma za ka ji yawancin iyaye lokacin da suke shayar da yara da ya yi yan mintuna za ka ji suna kokarin cire shi daga wannan nono su mai da shi wannan nono kenan wannan ma na haifar da wannan larurar ta tamuwa To ai dama wannan ita ce babban matsalar saboda kamar camfi ne suka ɗauke shi ko al'ada ko mai sai a ce wai kada a bashi mai sanyi wanda kuma ba haka yake ba sai a ce kada a bashi mai sanyi daga an fara sai a juya shi a kai shi can wannan ita ce ɗan ba ta cewa yaro zai kamu da wannan ciwon yunwa ko shakka babu duk ɗan da aka ɗora akan wannan tsarin duk sanda uwa za ta ba ɗanta nono ta ce sai ya sha nono nan guda biyu to ta saka dan ba zai kamu da wannan ciwon yunwa domin kuwa jikinsa ba zai samu wayancan sinadarai da suke kashe masa yunwarsa su kuma bawa jikin abin da yake bukata domin gina jikinsa ya kuma kare kansa daga cututtuka ba Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. A jihar Bauchin Yakubu da ke arewa maso gabashin Najeriya, gwamnatin jihar ta aiwatar da aikin ido ga jama'a daban-daban domin taimaka masu su rabu da cututtuka daban-daban da ke shafar ido. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. Gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar da aikin ido mutane 500 a kowace karamar hukumar da ke nan jihar Bauchi. da yake bayani jami'i mai kula da shirin kwamishinan kananan hukumomi alhaji nasiruddin muhammad ya bayyana yadda aikin yake tafiya. An sanar da jama'a ta kafafen watsa labarai cewa duk wanda yake da matsala ta ido kuma wace iri ce ya zo mai girma gwamnan jihar Bauchi ya yi wani shiri na ainihin kawo ɗauki ga duk wanda yake da matsala na ido. In ya zo likitoci kwararru an kawo su za su tantance su ga me ya kamata a masa shin gilashi za a bashi ya hango nesa ko ko ya ga kusa ko ko a cire yana za a masa duk an yi bayani kuma mutane sun hallara kwarai da gaske zuwa kananan hukumomi ne kuka faɗaɗa abin ko jihar bauchi kawai duka jihar bauchi ne gaba ɗaya domin kowace karamar hukuma an yi targeting a ainihin samun mutum mutum 500 kowace karmar kuma idan muna da ƙananan hukumai guda ashirin a jihar bauchi in ka buga za ki samu za ki ga an kai mutum dubu goma ake bukata wanda ake so a musu aiki an faro daga bauchi ta arewa wanda aka mata kwata a can azare kuma kananan hukumomin da sun hallara azare sannan aka zo tsakiya aka musu headquarter ainihin misau kuma na je na gani an yi mutane sun hallara suna ta san barka suna ta godiya sannan nan ne na karshe bauchi ta kudu wanda aka headquarter a ainihin nan babban birnin jiha da kuma ana yin wani ma a das wanda jiya mun ji kuma mutane sun ansa kira kuma ana ta ba da magani kwarai da gaske wani ma ya ce shekaransa goma sha biyar baya gani amma yanzu da ikon allah an buɗe yana ganin komai da komai so wannan shine abin da ya faru kwamishinan kananan hukumomi kenan alhaji nasiruddin muhammad na ji ta bakin wanda aka yi musu aikin. Eh, ya kai three ina fama da ba ka gani ne kwata-kwata ba a ah, ina gani da wannan irin one side amma in na rufe wannan ba na gani kwata-kwata yanzu kan gashi nan ko ina ina gani har rubutu zan iya har karatu zan iya da in mace da namiji suna tsaye a bakin rijiyar nan ba zan iya gane matar ba ko mijin ya sa ya gama lafiya sunana musa ibrahim gyare na hawa umar kubuwanka to me kika zo yana na taho biyo arzikin gwamna na ido wannan wai ni kan dai ido na ina gani ko ina ina gani amma ya yi hakiya to kuma shi na yi gudun ya zo gaba ya takule min na ƙara tsufa ya ki gyaruwa wannan abu ya yi shekara wajen goma wasu kenan da suka ci gajiyar jinyar da gwamnatin jihar bauchi take gudanarwa dr kamal sa umar ɗaya daga cikin likitocin da suka gudanar da aikin. Mutanen da aka ce ma a zo a yi musu aiki, adadinsu da aka ba mu sun yi tripling, kanin ko kima idan aka ce ka zo ka ga mutum dubu ɗaya sai ka ga mutum dubu hudu ya fito. sai ka rasa ma mai zaka yana wani abu ne wanda yake zuwa yana tare gani ana samun sa kuma irin dattijawa kuma wani abu da yara matsaloli su suke fama da irin wannan matsalan yana ido katrak da kuma su glaucoma duk irin wannan ana samun su cututtuka dai kala-kala ne ba a iya differentiating sai an zo an yi diagnosing idan aka yi diagnosis za a gane cewa wannan cataract ne wannan wani ma tabaro yake bukata wani kuma magunguna yake bukata wani ciwo ido cututtuka suna nan dama amma sai likita ya zauna ya duba ya gani me ya kamata wannan za a tura shi wuri kaza yanayi eh, ina gani ma a nan kamar yadda muke magana na za ga mutane sun taru sama da mutum dubu ɗaya. Dokta Kamal S.A. Umar daga Bishan Seba kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji nasu ba waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.